miki mahaifiya ummina biyayya kuma wallahi tallahi al'amuran nan nata ne gaba ɗaya sun ici sun yiwa ba irin abin da ba ne mata idan ta bukata amma gaba ɗaya ya zo gaba ɗaya duk abin da nake mata ba ta ga to sani yaro mahaifiyarka ce ni kuma yar uwata ce ni babu yadda zan yi ala kulli halin wallahi in dai gaskiya ce zan ji gaba da gaya mata ni babu abin da zan koya mata duk abin da sai iya ni gaskiya ana gaya mata amma kai abin da ke baka shawara ka ci gaba da hakuri ka ƙara hakuri amma duk wani abin da ka sani ba abin da ban gaya mata kuma ba zan bari ba to dama ai duba ga cewar kai yayanta ne to shi isa na ɗauko kafafuwa na na na gaya maka domin ka same ta ka yi mata magana saboda gaskiya al'amuran da suke faruwa a cikin gidan nan ne ni gaba ɗaya ba na jin daɗin su wallahi to ai ba kowa kowa baya ji kowa baya ji to amma dai ni akan faɗin gaskiya wallahi ba Ban zana ne ko da yaushe ne yanzu kai shawara nake baka a matsayin ka mahaifiyarka kar ka kuskura kar in sake ko da wai kar ya ce ka saba mata kuma ka daure halinka dai ka ci gaba da yi ka yi mata biyayya daidai gwargwado kar ka dai ka saba ko yaya ni kuma zan cewa saboda ni yanzu kaga mun yi baran bara amma wannan bai hana zai kuma amma dai kai ina maka shawara ba san gawa faru ba ka lallaba Allah ya ba ku lafiya kar ka yadda in ji wani abu daban kai wannan da ba yau to shikenan insha Allah Allah wa kalmar ba komai ba komai to ka ci gaba da hakuri abin da ban so ba abin da ba daɗi a raina kin gaban so ba a raina kin na san da zuwa yau yanzu tafi Oh, Bismillahirrahmanirrahim.

abinda ya kawo ne na zai kan magana gidan nan shi yaro ke cika haife shi amma fa ki san ba ke kika da shi zamani kowa da nasa jiyar siyasa ke ki ci lokaci zamani ki ya kare ke kuma kin zo kina shiga hurumin yara to ki tsaya iya matsayinki ke kin ci zamanin ki iyali ya su ma su yi zamanin su su ma saka baki a cikin halin yara su a zaman zaman su ba na ki bane washin yaya wani abun aka je aka ce nayi hmm? wani abun aka ce nayi a gidan dan nawa za ki fahimta yanzu shi zan faɗa faɗancen duniya fa yanzu fa mutum shi ba ki kiwo ba dabba bane haka ake cewa duk abin da ke yanzu dan adam ya samu kai idan kana yi mai kyau yana gani ya san mai kyau kake in kana bata ba yana gani mutum ba zai yi abu a ce wai kawai shi kenan shi kadai shi yake ba wanda ya sani ba idan ba a sani ba ba mai so a ce ne ga zai ga magana ka ka ga yaya to kai mm, mm, mm, matsalar ka kenan tun tun tun da dama kai haka kake kai gaban ne kai baka juri zuga ba da an zo an shirya ma ƙarya da gaskiya sai ka hau kai ka zauna ko kuma shi sanin ne ya tafi ya je ya same ka ya ce maka nayi masa an yi an yi wani abu a gida ko da ke ba barki wasu in ban da ni din misali waye zai zo yayi ta kake zo ga miki asai naka kuma gaskiya fa da shi gareta ta amma kuma ta fi zuma zaki hakuri zaki ya halin ki kya da su kya da su su ba su ala lokacin su ne ka ga yaya ni fa ba zan lamunci wannan al'amuran ba ba fa zai yi wa a dinga min karan tsaye a cikin al'amura na ba mu ne da muke yan uwa ko ta nake kana da gidanka kai ma da iyalinka kuma ni shikenan sai a dinga shiga cikin hurumin harkar iyali na kada iko a gidanka ka kyale ni in iko a nawa gidan ni ma To ah, sai ka dinga wani mm, mm, mm, na ci zamani na amma dai ne fa dole ga karkiya fa wallahi ko zaka zage ni in na ta ma ki zage in dai karkiya ne zage miki a ba zage ba zan zage ka ba karkiya fa dai kuma in na gani ban ce da ke ba ni ma a kan kaina ta ba kyauta ba ina da haƙƙi kai ba ni ke da albashi ya gaskiya babu dalilin da za a zo a so a dinga gaya min abubuwan da ban ci ba abubuwa abubuwa ana mutum ba ai ba za a ga miki a'a ba ta mu abana mai kawai kawai kawai ya ga ya ya da kawai a ba ga ba a sai an ji ba kai wannan duniya da ina barci shi ke nan yin yin yin yin yin yin ya zo kai zuwa nake nake shiga cikin harkokin iyalinka kana da iyalinka ina da iyali na kake kada nan harka ta da iyali na mana akan me sauka lafiya a gayas na ce a gayas in bata gaida aisha Ke dan Allah haka da ce? Wallahi. <laughs> Dan duniya. Balle. Zainab! Wace ɗaya biya ce a gidana? Na ce wace mara tarbiyya ce ta zo take mun shewa a cikin gida? Ko ba ta jina ne ina magana? Iye! Umma ƙawata ce ta kawo min ziyara. kawarki amma a gidansu ba a ba ta tarbiyya ba ta zo take min shewa a cikin gida ke kalli nan a ka'idar gidan nan idan aka zo gidan nan sai an biyo ta ɗaki na an gaishe ni sannan ake nufa inda za a je amma ban ma san kin zo ba kawai sai shewa ki na jiyo saboda kun isa ya kyauta abin da ya fi haka na ce miki ya kyauta abin da ya fi haka mara kunya fitsararriya ke wai dan Allah wace irin tsohuwa ce ana saurara miki saboda darajar ɗanki amma ba kya gani ki dan Allah ki shiru dan Allah dan annabi ki bari ki shiru bata na ce miki ki batta dare nake da ita kin ga kallon nan kar nake ba tsohuwa Allah sarki bace ni yawa in kuna takama ku yan zamani ne ni ma ruwan zamanin nake sha a fita a abin min gidan ɗana a sauka lafiya. Eh, ai dama yanayin yara ta yanayin zuba da gani a haka ba shi haka dan Allah mu je mu je dan Allah au hakuri ma kike bata tantiri ya riya. Hmm. daga kuruciya haka yanayin kuruciya ba ta ba san abin da za ta ce ba ya halin godiya halin bori na tuwo mun kwambori kuruciya dan ina kan bakki ba ni na haihu mun mori kuruciya da har na haifi ɗan kika zo kike lashe lashe da tanda tanda a gidansa saboda haka me za ki gaya mun mutanen banza mutanen wabi ke kuma na dawo gare ki wato za ki dinga ɗebo min fitsararru marasa kunya da za su dinga zuwa suna cin zarafi na a gidan dana ko zainab kina son zama a gidan nan lafiya to ki kiyaye da ka'idoji na da sharaɗɗuka na a cikin gidan nan na fi ƙarfin wannan tsarin ƙaramar yarinya ta zo tana nema ta gaya mun ba daɗi banda ne din ma ruwan zamani nake sha da zai ta tafi da bacin rai da bakin ciki kenan to ba ku isa ba na gaya miki a kiyaye da ta ido na a rufe tun da wuri mutanen banza mutanen wofi mijin naki kuma zai dawo kya ga yadda zamu yi shi hakuri insha Allah ba zai ƙara ya yarinyar ta sa ni a gaba tana gaggawa mun maganganu kina ba ta hakuri za ki je da zamu yi da mijin naki abin da ke yi ba daɗi a raina kin gaban so ba a raina kin gaban so ba dukkanin haƙƙi na ɗa da uwa a gare ki kin gaban kau ba duka wannan kin gaban kau ba ba zan madan girman Allah dan Allah dan Allah ki haƙuri wallahi ba zan so in jawo abin da zai bata miki rai ko ya tada miki da hankali dan Allah ki haƙuri haba sani yanzu irin sakamakon da za ka yi min kenan hmm? a ce ka auro matar da za ta dinga cin mutunci na a cikin gidan nan yarinyar nan kawarta ta zo su shige daki su dinga yi min shewa su ne min habaice habaice su ambaci sunana su kama sunana ne kawai yaran nan ba su ba maganganu iri-iri na wulakanci da ba za su iya maimaituwa a bakina ba da girma na ba zan iya maimaita wannan maganganun ba na yi kuma magana suka fito yarinyar nan ta tsaya a nan kofar ɗaki tana kallo na ina kallanta ta ci gaba da cashe min har da karin magana da da da da da wane ne ta tafi kuma wai Zainab ta bi ta take ba ta hakuri ni ga tsohuwar banza ni na haihu na tashi a haka haba dan Allah dan annabi ki daina kukan nan wannan kukan naki zai iya jawo min musiba da tashin hankali na rasa yanda zan yi dan Allah ki yi hakuri Zainab ki ba ta hakuri mana umma dan Allah dan annabi umma ki haƙuri insha Allah haka ba zai sake faruwa ba dan ci gaba da lamata wannan al'amarin ba sai ina jin gidan nan wata ran sai ya fi ƙarfi na a amma ba za a yi haka ba ya za ki fita ai ba inda za ki je muna nan tare dan Allah dan annabi ki haƙuri ki ƙara ba ta haƙuri Zainab Umma dan Allah ki haƙuri kai kenan mu goma haka na haifa kai ne babba duk sauran annanka da suka biyo baya Allah bai bar su ba kuma yanzu kai gashi ba na samun farin ciki ka auro mata da dai muna zaune lafiya lafiya amma tun da ka auro yarinyar nan shikenan ni na shiga uku ya biyayya dole ne na miki mahaifiya ummina biyayya dole ne na miki mahaifiya ba wai ba abin da kika yi ban so ba abin da kika yi gane ki haƙuri idan Allah yadda sai labari gane ki haƙuri uwa a gare ki kwakin gaban kawo ba duka wannan wallahi yi idan ba ka gidan ko tare mai karfi ne sai ki ce da ita nake Zainab sai dai in ci gaba da baki hakuri saboda in aka ce zama da iyaye a gida to sai dai hakuri tunda dai in mahaifiyata ce kuma duk abubuwan da take yi na san su Allah ya sa mahaifina baya rai. wanda shine zai iya kwabanta akan abubuwan da take yi ko ba haka ba su kuma raguwar yan uwanta ba jin magana su take yi ba to ni ya tambayan kaina ma nake me zan yi in burge ta gaskiya ne to ai baki ba ni kaina dan da ta haifa ni ma na kasa gane abin da zan yi na burge ta amma lamarin yanda zan yi tunani ko kuma ina ganin zan tambaye ta idan ta dawo inda dai ta je gidan kawo sallau za ta je kuma wani gurin to idan ta dawo zan sami ta gaya mata cewa ni ina ganin fa zan canja gida zan kama ko haya ne in su ita nan na ban mata ta ci gaba da zama kin ga dai idan muna nesa dukkan wayannan abubuwan ba za su dinga faruwa ba za a dinga mararin ganin juna ko ba haka bane ba kin ga in kin zo a marmarce za ku gaisa ki koma inda kika so ko ba haka bane ina ganin abin da za a yi kenan amma ki ci gaba da hakuri to babu dama wannan tunanin ma yayi da dai uwata ce mahaifiyata ce kin ga ko ya zama wajibi ne yi mata biyayya ko ba haka bane matakar dai bata saba wa Allah ba kuma kin ga dukkan rayuwar da muke zaune da ke da nan na san kina yin hakuri saboda ki ci gaba da yi hakuri da Allah ya kawo mana ƙarshen to shikenan yaya amma kana ganin yanka kan, ba zai kawo wani matsala ba wata ce ki kuma mata ta ce saboda haka kin ga kowa matsayinsa daban matsayinta ya kire ki, ko ba haka ba amma ke ma tun da ki nemi biyayya sau da kafa kin ga ke ma kina da naki matsayi da girma a waje saboda haka dole ne na ci gaba da baki hakuri ki hakuri zan ba wata matsala ko? Awa komai. To a da lafiya. Allah ya sarki. ina jin ka ban fahimci me kake nufi ba dama saboda yanayin zamantakewar mu haka a nan gidan musamman irin zaman ki da Zainab to shine sai nake ganin na samu wani gida a nan baya zan kama haya alfishi sai mu koma can kin ga sai ki zaman ki ki saka ta kiwala kuma a gidan nan ta sani yanzu nan sani abin da ka tsala kenan ka gudu ka banni ai wannan gudu za ka ni kenan abin da kake nufi kenan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'a ba haka nake nufi ba wallahi ba haka nake nufi ba wallahi haba sani yanzu na cancanci ka yanke mu irin wannan mummunan hukunci wato wani lokacin aure hutu ne wani lokacin kuma aure zama yake matsala wato kafin kai aure lafiya lau muke zaune da kai amma yanzu wannan auren yana nema ya datse igiyar mu'amala ta tsakanina da kai a matsayinka na ɗana a matsayina na mahaifiyarka shi kenan abin da kuka tsara kenan ka tattare ka hanka da matarka ku tafi ku bani ku guje wa musifafiya mafaɗaciya ko to abin da kake nufi kenan mana ma wallahi tallahi zainab bata san da wannan zancen wallahi bata sani to Zainab bata san da wannan zancen ba amma na tabbata dangin Zainab su suka kira ka suka kitsa maka wannan sharrin da wannan makircin wai da ka tasa ni wai da dangin Zainab da ni waye fi cancanta ka kyautatawa mutanen nan zikau haka suka ranka da haƙoranka a bakinka amma shine za su kira ka su shirya ma mugun al'amari ka gudu ka bar mahaifiyarka mm? <laughs> am dan Allah dan Allah dan Allah dan annabi ki haƙuri wallahi tallahi da na san wannan magana za ta bata miki rai wallahi da ban fade ta ba dan Allah na bar magana. na ma ba sani ya za a yi maganar nan ba za ta bata min rai ba muna zaune tun da kake ba mu taɓa rabuwa da kai ba sai a sanadin mace ka tsaya ka saurare ni da kyau sanda ne goyon ka irin faman da ne da kai irin faman da ne da kai zawo amai haƙorin nan da ya ta san maka irin faman da ne da kai ba ƙarami bane amma kullum addu'a nake ina fatan Allah ya raya ka Allah ya ka Allah ya ka in ga girman ka yan sakamakon da zaka yi min kenan ka girma irin hukuncin da zaka yanke min kenan sani mu mun rayu da ku muna fatan Allah ya raya ku kuna lallabawa Allah ya raba mu lafiya da mu da ku wane ne ya fi samun lada ku yanzu kullum buri kuke Allah ya raba mu lafiya mu bar ku ku ci gaba da rayuwa mu kuma kullum addu'a muke Allah ya raya ku shine an rayin za a mm, mm, mm, za a yanke mu mummunan hukunci ko ya hakuri dan Allah dan annabi umma ki hakuri ki yafi dan Allah to magana ta wuce kan ƙara ji mm Allah ma albarka babu wani abu ba komai to shi wato ina da da uwa a gare ki kin gaban kau ba duka wannan kin gaban kau ba ba zan sakaci a gunki ba Zainab Zainab Garin yaya aka dafa abinci uban waye ta min abinci ba nama namun karewa yayi kuma na ce masa nama ya kare ce ai haka kin sanar da shi ya ce ai haka kina wani haka haka da kai ku me yasa ko tausayi ba ku da shi yaron nan yana yana iya daidai kokarin sa zafin rana bai huta ba sanyi damuna yana faman tafa amma saboda tsabar rashin tausayi naman miyan ma sai an kudin da ne an kunshe an aika gida shi mai da tun hula ba zuciya haba challenge jaraba ce wannan amma yaushe kika taba ganin na dauki wani abu daga gidan nan na kai gidanmu ye tuhuma ta ma kike yi ni zaki kalli tsaba ido na kike min wannan tambayoyin sanda zaki kai gaya min zaki yi ni da na san kwashi ake aika da shi gida da tun me da tun hula kullum yana zaune yana yana yana yana yana zama sa idanu akan hanya ba komai yake yi ba ko baki ji abin da ce ba me da tun hula gaskiya umma ni irin wannan maganganun da kike gaya mu gaskiya ni ya fara isa ta wallahi a a a a a a a eh wata ran wannan yarinyar duka za ta samu na ce lalle wata ran duka za ki sa a cikin gidan nan sun fara isaki to za ki ga irin matakin da zan dauka a kanki kuma ba za a ci abincin ba nama ba ki dauka ki aika musu da sauran abincin ki ce na ki ce tunda kin aika musu da naman su hada su cinye sani ka ci gaba da hakuri kai ta hakuri. kowa da irin jarabar da Allah yake masa yanzu kai Allah ya ma jaraba babba ba karama ba saboda haka ka ci gaba da hakuri ka ji ko ba komai baba sai dai a yi ta taya ni da addu'a domin ina cikin matsala mai girma saboda a cikin sharuɗan da ta kafa min ma ta ce min in har na kuskure na bar gidan nan to tsine min za ta yi lokacin da ɗa yake cikin matsala tun ina yaransa sannan uwa take kula da shi take nuna masa so don haka ka kula to ai dama na riga ya na ba ta haƙuri ma na kuma ce mata insha Allah ba zan sake furta wannan magana ba Allah ya samu girma da iyayen da hakuri. haka yake wannan ba ku kuma da haƙuri ba ji ikon Allah ba shakka wato Shi kina ciki. Yan abubuwan da aka dan sassata aka tafi da su. Eh ina nufin yar wajenka. Abubuwan da ta dan daddauka ta kukkulle ta tafi da su bai isa ba sai an biyo mu hula. Ya zo ya sa ka a gaba tun daga ciki nake ji kukkuz kukkuz kawai ya to hudu ba me yake maka? Ba wata fa magana muke yi. Baba ne. Baba. To ai na gashi sarai baban ne amma naka zirkin ka tun da ya zama babanka. Wace maka aika ido na dishi dishi yake ina gani kar na kalle shi na kuma ga shi din ne sai aka yaya hmm? ajiya wannan kalabi bai ce ta fito daga bakin ki ba har da yara a tsakanin mu ai bai dace ki faɗan wannan kalma ba kaga malam da a tsakanin mu ko coge yadda aka mana rufa-rufa aka ba mu juya da ta zo gidan mai ta aje a cikin gidan aka ta kari zaman ta sai yan sace-sace sai yan tattara wannan tattara wannan da kusa tsomatsiya ta kara gaba ya zo ya sa ka a gaba yana gaya ma ƙarya da gaskiya a ci gaba da haƙuri oh. kuma shawarar da na baka yanzu ka ci gaba da haƙuri da mahaifiyarka zan ci gaba da yi ma addu'a wani ba kuma ni zan tafi wani dan ka iya to ko bin ka zai ka hada da shi da yar taka ka hada ka liki oh. ya zo ya sa ka a gaba ca ca ca ca ca ca yana ta sheƙa ma ƙarya da gaskiya mai auren na ta sai daɗa mana a cikin gidan ba mu karu da komai ba sai yan sace-sace da tsuguni tashi ba zan bari ba kaga tsaya ka ji idan kai sun mace ka sun tsaface ka sun cinye zuciyarka tas to ni kurwa ta fir ba yadda za su yi da ni na fi karfin su ya haƙuri da Allah da kaga dama ni kuwa zan tafi yau ba wai ba ba zan yi fushi da mahaifa ba dan ban ga abin da na mura. haba zainab ya sa ki haka me yasa za ki gaya wa umma maganganun da ba ta ji daɗin sa maganganu na rashin mutunci yaya ifa ba wani abu na ce mata ba ce min ta yi na ibi nama na kai gidanmu shi ne na ce mata yaushe ta taɓa gani na ɗauki wani abu daga gidan nan na kai gidanmu in ce ko dai kaji da kunnanka in ce ko kaji da yake yar baras ha mutunci ce gashi ta ƙara maimaitawa a gaban ka har kullum dai ba zan gajiya wajen baki haƙuri dan Allah dan annabi ki haƙuri ki yafe mana wannan kurakuran da muke ki dan Allah dan annabi ki haƙuri to a yau dai ƙarshen tuka tiki tuk ma'ana ta faru ta ƙare haƙuri a yau babu shi ba zan haƙura ba yawa sai dai ka zaɓa ko ni ko ita amma ba dan dai gajiya ba dan Allah dan annabi ki hakuri dan girman Allah ki hakuri sani sani ni na haife ka idan har ni na haife ka ka yadda da wannan to sai ka saki wannan yarinyar a koma can gidan mai dattin hula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaya ka sake ni ka bi umarnin mahaifiyarka shine dai zama lafiya yawwa zainab na sake ki saki daya a kat sai a gane fitsara ba ta da daɗi akwai ga uwa da akwai haƙƙi na ɗanta kuma biyayya zan ga ummina amma ki kula da na mahaifiyakin jima mata dukkanin haƙƙin kina baki ba zan yi fushi da raino ba Sani, na san komai. Ka je ka ci gaba da haƙuri ka bi mahaifiyarka. Ka ji ko? Lalle ka bi mahaifiyarka. Yanzu shi kenan Zainab ta banne kenan. Na rabu da Zainab kenan. Na san kana son ta Sani. Ita ma haka tana son ka. Amma abin da nake baka shawara bin mahaifiyarka shine ifa a ala. Dan ka saki matarka Allah ba zai hukunta ka ba. Amma in baka bi mahaifiyarka ba wahala ne a gurinka. Allah zai hukunta ka wallahi baba na matuƙar ƙaunar Zainab domin Zainab tana yi min duk abin da nake bukata tana da ƙoƙarin yi min biyayya da mutunta ni da mutunta kowa nawa amma ban ji daɗin abin da umma ta mata bata baka ba Sani amma ka yi haƙuri ka je zan neme ka ka ji ko insha Allah hankali zan neme ka shikenan ba. 危なくなる。今日はこの辺り。 a ranar kana ta kokarin kulla kofa shi yasa na bari ka gama lafiya na ba gajiya lafiya na na ji shiru shiru ne na ce har yanzu ban ji motsin ka ba a ina dan kintsawa ne sai yanzu na fito ne zan fita to shikenan mm. dama ina son yin magana da kai ai ya kamata a samo wata yarinya a auro don bai kamata mu ci gaba da zama haka ni da kai a cikin gidan nan ba mata ba mutane suna gefe guda suna ta mana guni ka san ba ka da dalili da mutum sai ya dau idanu ya yarfa a cikin al'amarinka ma maganin dai da an dan bari an dan sarara zuwa wani lokaci saboda yanayin abin kada ya zama na an kawo ta kuma ita ma an zo an samu matsala da ita ka ga dakata da Allah kawai ka fito fili ka gaya mun kaka auro masifaffiya ta kore ta abinda kake so ka faɗa kenan a ba haka nake nufi ba ba ba haka nake nufi ba umma kaga an ki a tsahirta ba kuma za a tsahirta ba yawa aure sai an yoshi an kawo gidan nan tunda kai baka da idanun da zaka gano mata ni na gano maka kana ji na amma to amma ko da ki dai to ke kika ce kin san yadda take amma dai Allah ya sa dai ba za a samu matsala da ita ba yawa me hankali me ilimin nan na zamani saboda hakan Allah ya da za ku daidaita da ita da rufin asirinka mata idan.